Masu sauraronmu barkama da zaki saduwa a shirin da rashin ta yi. Shirin wannan makon zai duba duk durƙushewar bankin Sky ne wanda yanzu babban bankin Najeriya ya dakatar. Sunana Salihu Garba. Kafin ku je firarmu da Malam Yashau Aliyu, masanin tattalin arziki, ga abin da Alhaji Umar Ibrahim, shugaban kamfanin da ke yi wa bankuna inshora a Najeriya ya ce. su babban bankin najeriya su suke ba da lasin na banki kuma tare da an ba wa banki lasin mu kuma za mu ba da kamar inshora za mu tabbatar cewa a in bankin ya shiga rigima ko ya nutse kai da ka ajiye kudinka kana tabbacin cewa a gobe in mun tabbatar kana da wannan kuɗi in an rufe bankin kwata-kwata za a iya baka kuɗi kamar rabin miliyan misali sauran kuma da kuɗi da kake da shi a hankali a hankali za a iya baka to amma bisa ka'ida bisa dokanmu da aka kafa mu ne in wannan banki ya shiga wannan hali cewa ba zai rai ba misali an yi an yi ba zai rai ba to in babban bankin najeriya suka cire lasin ɗinsa to mu muke da hannu a miƙa mana shi kuma sannan mu muke da izinin mu kafa sabon banki kamar yadda muka kafa polaris wannan sabon banki in mun kafa shi kuma alabashi duk da dai cewa banki ne daban sabo wancan kuma ya mutu za a binne shi misali to basussuka da wasu kadarori na wancan banki da ya mutu sai a ɗauka a tsallaka a ba wancan wannan sabon banki domin a ci gaba da hada-hada saboda kada kudaden mutane su sulwanta babu gaira dalili misali sai kuma firarmu da malam yashau aliyu malam ya barka da zuwa yawa wato kwatsam sai ah. muka je sanarwa cewa an dakatar da lasisin uh, ah, skybank an kuma soke shi an kuma sake sunan shi bankin zuwa polaris bank me ke kai ga irin wannan to abin da ke kai ga irin wannan ya ta'allaka ne da irin bayanan da ake samarwa wajen abin da muke ce mishi forensic audit wato binciken harkokin kasuwanci na keke da keke wanda lokaci-lokaci akan gudanar da irin wannan gwaji ga bankuna saboda a san karfinsu a kuma san amfaninsu ga tattalin arziki a kuma san ko suna bin ka'idojin aiki ko ba sa bi a kuma gane cewa kudaden mutane da suka zuba a banki da na ajiya da wanda suka sai hannun jari yana hannun da ba za su koka akan wani abu akasin haka ba hmm. saboda haka da ya zo mana lallai ba mu ji daɗin zuwan wannan yanayi ba tun da bankin bank yana cikin bankunan da aka yi hasashen za su bunƙasa sosai saboda irin ƙwarewar da ya zo da shi da kuma irin tsarin kasuwanci da ya zo da shi hmm. da kuma irin tsarin zuba jari da ya zo da shi wanda hatta bayan an kafa shi eh. bayan bayan da aka yi wa recapitalization wato eh, sake tantance kudaden da ya kamata bankuna su aje da ndic ya zama na bankin nan eh. yawa jarin da za su aje mm. so ya zama na cewa wannan bankin yana cikin bankuna waɗanda suka fi aka fi hasashen alhairi a kansu wanda ma ba da daɗewa ba a wurin 2004 akwai wani babban banki na main street wanda ya nemi durkushewa irin haka mm. to amma shi wannan banki na skybank eh. ya shigo cikin kasuwa ya kuma karbi wannan banki eh, ba ma kowane banki na da irin tarihi E to malam shau wannan shi ne abu mamaki domin an ce ko kwana kwanan nan shi babban banki ya ba wannan bankin makudan kuɗi eh haka ne ya ba da kusan idan ba zan manta ba kusan naira biliyan ɗari uku da hamsin domin a ceci bankin kwarai da gaske to yaya yanzu ya durkushe an sake mashi suna an amshe lasisin ji. eh to ai kamar yadda nake maka akwai dalilai da dama wanda hakan kan faru kuma ba abin mamaki ba ne mm. shi sa akwai babban bankin ƙasa wanda ke kusa da bankunan kasuwanci sannan akwai asset management company of nigeria amscom mm. wanda shi ma aka kirkiro shi domin bankuna su cire wani bangare na ribar su su rinka ajewa ko da za su kasa wata rana a yi amfani da wannan a su ko kuma wato rigakafi kenan ko eh rigakafi wanda kiraye-kirayen da masana suka yi ya mm. jawo aka irin wannan irin wannan tanadi to kaga abin da za mu ce shine lallai wannan banki alhamdulahi halin da ya samu kai a hali ne wanda cuta ta samu magani tunda akwai asset management company of nigeria eh. wanda wannan kamfani ya taka rawan gani sosai don ganin bankin ya tsira abin da sai aka yi kokari a tsirar da banki hmm. ba wai kawai bankin ake so ya tsira ba ana so kudaden ajiya na mutane ya tsira aka kuma son waɗanda suka zuba jari da 'yan ƙasa da mutanen waje mm. a kare musu su saboda kuɗaɗe ne da aka zuba su a kan dokokin aiki kala-kala. To kaga wani abu da ya zo to ya zo ɗin amma an samu maganin sa da. E to amma menene makomar wanda suka saka jari a cikin Skybank? bank. Eh, to ai wanda suka zuba jari shi da danna maka akwai hukumomi guda uku na farko mm. babban bankin ƙasa. na biyu kuma shine amcom asset management company wanda ke kula da irin waɗannan abubuwa sannan kuma sai ndic wanda ke kura ainihin da kudaden da mutane suka samu a rayuwarsu wanda suka wahala wajen samun shi domin kar su zama sun shiga hasara to a yanzu haka a bayanan da babban banki kasa ya bayar ya nuna cewa kar wanda ya shiga wani raddadi game da kudaden da yake cikin bankin hasali ma duk da an canza sunan bankin an rike ainihin masu gudanar da bankin an rike su sannan kuma dukkan ma'aikatan bankin an rike su bankuna kusan guda biyar ne suka dunkule suka yi wannan banki da ake ce sky bank hmm. waɗannan bankuna kuma su ne prudent bank da aib da kuma board bank of nigeria da reliance bank kai hadda bankin nan na wanda ake ce mishi cooperative bank Hmm. waɗannan bankunan su ne suka har haɗe suka yi skybank tun a biyar wanda suka fara aiki shida sai kuma a hudu suka hmm. zo suka sake siya wani banki amma siya wannan bankin bayan wannan bincike da babban banki na forensic audit hmm. shine sai kwadam sai aka gano cewa sun koma wato abubuwan da ya kamata su kare sun kasa akwai wani standard da shi asset management company ya kafa na banki dole ya zama ya samu wannan wato mataki to eh. wannan bankin sai ya kasa samun wannan mataki na biyu kuma su manya-manyan jami'an da ke gudanar da suka kasa gudanar da bankin suka kasa bashi shugabancin da yake nema wanda ya sa a 2016 gaba daya eh, eh, executive non akwai wasu jami'ai da ke gudanar da bankin suka sauka a 2016 wannan ne ya bayyanar da matsalar da bankin yake ciki To uh, bayanan wannan. Eh, eh, Malam Isau, kafin ka ci gaba. Na? A ce irin ni da kai, ta ya za mu san cewa wani banki ya kama hanyar rukushewa A wannan ni da kai a matsayin 'yan kasuwa ba wanda zai fito ya gaya mana. Saboda bankunan nan duk shekara suna gudanar da taron Eh, taron banki wanda ake kiran kwastomomi a za a tara mutane a gaya musu ribar da banki ya samu mhm. amma ba wani kafa da za a sanar da cewa gafa banki na cikin matsala saboda wanda ke gudanar da bankin wanda ake cin musu executive eh, members wanda ke gudanar da bankin eh. ba yadda za a yi su fito da wannan to a lokacin da babban wato jami'ai ne kawai da ke iya binciken littafan tsari na kamfanin bankin su ne kawai waɗanda za su yan yauwa masu binciken kokof na mm. takardu su kaɗai za su gano gajiyawan bankin ko kuma gajiyawan masu gudanar da bankin ko kuma matsalolin da suka taso ma bankin eh. to in suka gano ba kuma za su sanar da al'umma ne a ƙasa ba saboda zai haifar da rudani a kasuwan kuɗi tun da bankin misali banki ne wanda ni zan zaɓa a ƙashin kaina na ɗan ƙasa ko kuma mai kasuwanci in je in buɗe account da bankin in sun yi min talla to amma su waɗannan masu siyan jari sun dogara ne da alkalmar da suka samu daga stock exchange wato hukumar kasuwanci ta ƙasa wanda ake gudanar lokaci-lokaci eh. to ba zai yiwu a zo a sanar da haka kawai ba malam ya shawo ita takardar abin nan audited account da ake faɗa da ake ba masu wanda suke saka hannun jari da ake musu da akantoci masu kula da harkokin kuɗi ke haɗawa don ka san irin arzikin da bankin yake da shi ribar da ya ci eh, abin nan kadarorin da yake da su waɗannan takardun ba sa nuna wani alama cewa wannan banki zai shiga wahala wata rana eh sukan nuna amma ba a gabatar da shi ma abin da nake na maka su masu ajiya ba a gabatar musu da waɗannan takardu dan me waɗanda suke dan me na eh, ajiya me yasa ba zan sani ba ai kai ajiyan kuɗi ka kawo a cikin ajiyan kuɗi ko kamun ka ga banki da wasu suka zuba jarin su manya-manya abu ɗaya ne zai bayyana lokacin da ka ji banki riba duk bankunan da ka sani a Najeriya suna samun riba sai dai riban eh, a makazaniyar riba to lokacin da aka samu ribar da fata ba za ta isa ta, gabatar da expenses wato abubuwan da bankin ke yi da kuɗi ba hmm. to lokacin ne zai bayyana saboda ita a dokan ma amcon asset management company of nigeria ai duk bankunan da aka ba su rijista su ne sukan samar da wani kaso na manta kason amma kaso ne na ribar da suka samu duk shekara za su samar ma wannan asset management company a dokokin banki da aka yi to amma a hukumomin kuɗi idan aka zo aka sanarwa da mutane zai haifar da wato rudani saboda ran da aka fara rufe akan aka rufe akan wancan in ya ga ana rufe akan a wancan banki zai dauka mm. duka bankunan ne to in wannan ya tafi bankin shi wancan ya tafi bankin shi aka ta rufe akan to kaga shi kenan tattalin arziki ya samu mummunan matsala na na ce kashi ron kenan ko zai zama cash run a eh, turance kenan eh, <laughs> to da an samu cash run to shi kenan an samu instability da an samu instability kuma ba za a samu riba ba sai dai faduwa to cikin dalilan da yasa aka dakatar da shi sky bank din nan hmm. saboda an gano cewa ba za a samu riba riba ba za a samu ba kuma idan da ba a samu riba ba to ana neman uwar kuɗi to in ba a samu uwar kuɗi ba kuma sai faduwa to bankin ya kai wannan yanayi jama'a nan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka shirya mana sauti ne salu garba ke muku fatan alheri sai mun sake saduwa